Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkansu a zangon FM. Su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aron masu salama alaikum barkan ku da warhaka wato lahadi 14 ga watan fabrairu shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya sahaba imam ali ne daga nan birnin washington dc tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci a fara da kanun labarai masu zaɓe suna kaɗa ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar jamhuriyar tsakiyar afirka da ake a zagaye na biyu majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu da kuma jikkata a rikicin afghanistan a shekarar 2015 ya fi na kowace shekara yawa wani asibiti a ƙasar australia ya ki amincewa ya mai da wata jaririya da iyayenta zuwa sansanin da ake aka warewa masu neman mafaka to allah kyauta cikin shirin muna da rahotanni kan yaƙi da cin hanci da rashawa da yadda lamarin ya shafi rundunar mayakan najeriya da rahoto kan barayin dabbobi a jihar zamfara da kuma batun zaben kananan hukumomi da shike yau lahadi ne grace alheri abdu tana tafi da shirin bishara yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa mahmud lalu 'yan ƙasar jamhuriyar tsakiyar afirka na can suna kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar da ake yi a zagaye na biyu tsakanin wasu tsaffin firayim ministocin ƙasar a wani yunkuri na neman ma kasar zaman lafiya mai ɗorewa bayan shekaru biyu da aka kwashe ana rikici daga cikin 'yan takara akwai aniset georges delagel wanda ya lashe zaben a zagayen farko da aka yi a watan disamba inda ya samu kashi 24 na ƙuri'un da aka haɗa sai kuma faustin ashanj tuwadere wanda ya samu kashi tara a zagayen na farko baya ga wannan zaɓe na shugaban ƙasa masu kaɗa ƙuri'a har ila yau suna zaɓen 'yan majalisu bayan da wata babbar kotun ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaɓen farko bisa dalilan cewa an tafka maguɗi waɗanda suka samu nasara a waɗannan zaɓuka su za su maye gurbin gwamnatin wucin gadi da aka kafa tun shekarar 2014 wato shekara guda bayan da mayakan saleka suka hambar da gwamnatin faransuwa bozize lamarin da ya tsindima ƙasar cikin rikici har ta kai ga ana faɗa tsakanin musulmi da kiristoci masu aikan ceto a taiwan sun ce sun kammala kwashe dukkanin mutanen da bala'in girgizar ƙasa ta ritsa da su a jiya asabar aka kammala kwakuro gawarwakin waɗanda wani ginin bene mai hawa 17 ya rubuta a kansu a birnin tainan mai yawan mutane miliyan biyu jami'an kasar sun ci adadin mutanen da suka mutu ya kai da 116 bayan da girgizar kasar mai karfin maki 6.4 ta afkawa garin mafi yawan waɗanda suka mutu a cikin wannan bene ne da ke yankin waiwan yanzu haka wanda ya gina benin da wasu mutane biyu na hannun hukuma bisa zargin cewa ba su bi ka'idojin da aka shimfiɗa ba wajen yin ginin lamarin da ya haddasa rugujewar gidan tare da kashe wasu mutanen da ke ciki shi dai birnin na tenan ya kasance yanki ne mai cike da masana'antu wasu masu fafutuka a ƙasar siriya sun ce dakarun turkiya sun yi lagudan wuta akan mayakan kurdawa da ke arewaci cikin kwanaki biyu a jere bayan wani gargaɗi da suka yi na cewa za su ɗauki mataki idan har suka fuskanci wata barazana daga kan iyakar ƙasar ƙungiyar nan mai sa ido a rikicin syria mai suna syrian observatory for human rights ta ce har-haren sun fi mai da hankali ne a yankin arewacin birnin aleppo inda suka kashe mayaka biyu a jiya a asabar prime minister turkiya ahmed davutoglu ya ce mayakan kudawan barazana ne ga garin azaz da ke da yar tazarar kilomita daga kan iyakar kasar dakarun sidai da ke samun goyon bayan rasha na cigaba da kutsa kai a yankin a wani yunkuri na sake kwato garin aleppo da kuma yankunan iyakar kasar ita dai turkiya na yi wa jam'iyyar pyd da reshen mayakanta na ypg kallon rassan jam'iyyar kudawa ta pkk da ta jima tana kai hare-hare a kan gwamnati labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani asibiti a ƙasar australia ya ki amincewa ya mai da wata jaririya da iyayenta zuwa sansanin da aka warewa masu neman mafaka yayin da ɗaruruwan mutane suka yi da fifi a kofar asibitin suna nuna goyon bayan su ga likitocin da suka riƙe jaririyar mai suna asha an haifi asha ne a lokacin da iyayenta yan asalin ƙasar nepal suka isa ƙasar ta australia ta kuma samu haɗarin kuna da ruwan zafi bayan da aka haife ta lamarin da yasa aka kai ta asibiti hukumomi a ƙasar ta australia sukan ajiye masu neman mafaka da ke shiga kasar ta kwale-kwale a wani wuri da ake kira papua new guinea akan kuma hana su ƙarasawa zuwa cikin ƙasar ko da an gane cewa 'yan gudun hijira ne wannan mataki da asibitin ya ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohi da coci-coci suka nuna ƙin amincewarsu a yakurin da ake yi na mai da wasu 'yan gudun hijira su kusan 300 zuwa sansanin da ake ajiye da su. majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin afghanistan ya halaka mutane 3,500 a bara kaɗai yayin da wasu 7,500 suka jikkata hakan ya nuna cewa an samu ƙarin yawan fararen hula da ke mutuwa ko kuma jikkata da kashi hudu a rikicin ƙasar ta afghanistan ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido akan rikicin ƙasar ya ce wannan shekara ta 2015 ita ce wacce aka fi samun mutuwar fararen hula tun da ofishin ya fara bibiyan adadin mutanen da ke jikkata a shekarar 2009 ofishin ya kara da cewa yakin da ake yi a wuraren da fararen hula ke zaune da kuma hare-haren kunar bakin wake a manyan birane suna daga cikin manyan ababen da suka haddasa mutuwar fararen hula a shekarar ta 2015 sai dai rahoton ofishin ya nuna cewa an samu raguwar jikkatar fararen hula da kashi goma daga hararen da wato daga har da kungiyar taliban ke kaiwa a ƙarshe amurka ta tura wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin sakatare john kerry zuwa albania da zimmar ƙara bunƙasa hudar da ke tsakanin ƙasashen biyu a lokacin ziyarar kerry ya ƙara wa ƙasar ta albania ƙwarin gwiwa wajen ƙarfafa matakan da take ɗauka na samar da sauye-sauye a fannin shari'ar ƙasar bayan wata ganawa da yi da firayim ministan kasar edi rama a yau lahadi kerry ya ce wato ya gamsu da irin matakan da aka shata waɗanda ake sa ran za su tallafa wa ɓangaren shari'a ƙasar ta albania a lokacin da yake jawabi firayim minista rama ya ce da ba don amurka ba ƙasarsa ba za ta samu ci gaba a sauye-sauye da take yi ba ita dai ƙasar ta albania na shirin kwaikwayar tsarin shari'a amurka da na wasu ƙasashen nahiyar turai tare da samar da hukumar binciken manyan laifuka kwatankwacin fbi da ke amurka so labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka mahmud lalo ya gabatar to madalla makon janairun rundunar mayakan ƙasa ta najeriya ta mika wasu hafsoshi da jami'an sojin ƙasa su goma sha biyu ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc saboda zargi da ake musu suna da hannu a barkarar sayan makamai wacce take bin wato ita efcc take bin bahasin barkarar sayan makaman alamari da yanzu haka ya shafi rundunar mayakan sama kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da hassan maina kaina ya aiko mana Ƙasa da awa 24 da hedkwatar sojin kasa ta Najeriya ta mika wasu manyan jami'anta guda goma sha biyu ga hukumar AFCC. Biyo bayan rawar da ake zargin sun taka a badakalar sayan makamai. Ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta cire wasu manyan hafsoshin ta da a hali yanzu ke fuskantar binciken hukumar ta AFCC. Air Vice Marshal Ademola Jekemu ya maya gurbin Air Vice Marshal Alkali Mamu da a hali yanzu yake fuskantar binciken hukumar ta EFCC. Air Commander Clement Obeche shine sabon shugaban sashen kuɗi da kasafi na hedkwatar sojin saman Najeriya. ya mai gurbin Air Vice Marshal Adigun da shi ma hukumar EFCC ke tuhuma bisa zargin badakalar makamai. Wata sanarwa da ta fito daga kakakin rundunar sojin saman Najeriya Group Captain Ayodele Famuyiwa ta ce Air Vice Marshal Emmanuel Agungu ya maya gurbin Air Vice Marshal Ojowo da shi ma hukumar EFCC ke harara. Duk da dai canje-canjen ya kunshi kalin wasu manyan hafsoshi a rundunar mayakan saman Najeriya, amma masana tsaro irin su tsohon hafsan sojin saman Najeriya Aliko Rashid Harun na ganin yadda sauye-sauyen ya hada da waɗanda hukumar EFCC efcc ke bincike a halin yanzu a iya cewar da walakin a tsaro ya kamata wayannan mutanen su bar wannan matsayin da suke su ani sun fito akan cewa wayannan mutane sha uku din nan da suka gani hannun su dumu dumu na ciki sun miƙa su ga efcc kuma air ita ma ya kamata ta fito ta ce kan cewa wayannan mutanen da hannun su yake ciki akan wannan abubuwan ya kamata su ma a miƙa su ga efcc masana tattalin arziki irin su alhaji aliyu sale bagare da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar yobe na ganin al'amura a Najeriya za su yi daidai amma talakawa sai sun ƙara hakuri. Muna buƙatar mu ba wa shi shugaban ƙasa lokaci ya ci gaba da gyare-gyaren da yake yi ba za a tashi kawai rana ɗaya a ce an gama gyaran abu ɗaya ka ga abin ya gyaru sarai ba abubuwa za su daidaita sai dai ni kiran da nake so in yi generally ga mu talakawan najeriya ba wanda zai zo ya gyara mana kasan mu sai mu ma kanmu mun ɗauki kudirin gyara Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ai amali na ‘Yan bindiga da suka shahara wajen satar shanu a jihar Zamfara sun zafafa hare-hare da suke kaiwa kan ƙauyuka, a baya nan sun kashe mutane fiye da ashirin a cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyina ya yi mana ya ce lamarin ya tilasta mutane masu yawa barin muhallansu. hare-haren barayin shanu suna kara ta'azzara a yankin ɗan sadau da ke cikin karamar hukumar mulki ta maru a jihar zamfara musamman a makon nan mai shigewa inda barayin ɗauke da bindigogi suka kai hare-hare a kauyuka da dama inda kuma suka kashe mutane da dama tare da cinnawa garuruwan wuta da kuma yin awon gaba da dukiyoyinsu alhaji tukuru jangebe shine shugaban kungiyar fulani ta miyati allah ta jihar zamfara don wannan abu ya faru ranar asabar da daddare wayewa garin lahadi a inda yan bindiga daɗi sun ka kai hari a wani gari wanda aka ce ma kwanan mutunci inda sun haka shi mutane kusan mutum 23 zuwa mutum 24 ranka dai wanda yake daga wannan lokaci waɗannan al'amura sun ka ci gaba a inda su ko wasu mutane waɗanda ake kira 'yan saka su koran lahadi sun ka ce su ka faɗa wani gari wanda ake ce ma kalgo can ƙauyen mutum ɗin nan su ma sun ka ci gaba da ƙone-ƙonen gidajen fulani suna kashe-kashe haka dai al'amarin nan dai ya ci gaba wallahi malam faru to kaman ba jami'an tsaro ne a waɗannan yankunan da lamarin ke aukuwa mun kira hukumomin tsaro abin da ya shafi hukuma a yan sanda da sojoji da ss don mun haɗa musu kuma sun ɗauki mataki gwargwado to amma har ila yanzu yau da nake magana da kai yanzu haka akwai wani gari da ake kira kangon garaci a yanzu haka ana ce ana kashe-kashe da wani wuri doka da dai wasu ƙauyuka yanzu haka halin da ake ciki wallahi abin babu daɗi wallahi yanzu haka akwai mutanen da kira na akwai dawa ke cikin daji waɗanda ba a samu ma dama wallahi ɗauko su. Wannan lamari dai ya tarwatsa garuruwa da dama a wannan yankin abin da ya tilastawa wa dubun dubatar jama'a yin gudun hijira zuwa wasu yankunan. Na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijirar da ke fakewa a wani gidan mai da kuma kasuwar garin dan gulbi waɗanda suka bayyana matsanancin halin da suke ciki duk da yake sun nemi a sakaye sunansu saboda dalilan tsaro. wallahi jama'a mun taso ƙauyuka daban-daban ba su da iyaka ƙauye ashirin da bakwai ne wallahi abin da ya tilasta mana baro garuruwan mu gwamnatin jiha sai ta ɗaure mu wasu mutane jimbi ana ta kashe mu wallahi yanzu hada da ciki gamunan da marayu suna ta kuka suna ta wahala suna cikin bakin ciki da tashi hankali mata mu walakanta mu ma haka na gaskiya malam muna cikin haulayi gaskiya malam gaskiya muna cikin kai ubangiji Allah ya kawo mu sauki wangala amari ya baci malam yanzu yanzu yanzu nan wala yanzu na baro gida kuma iyalai na ni ba san ma inda suke ba ban san halin da suke ciki ba yaran mu ba su da lafiya ba abinci ba wani ruwan shawara da ci ba magani Wannan gidajen namu an kone an abincin mu an kone abincin yanzu ga mun nan kuka muke mata kuka suke ba mazaji ba abincin da za a ba su gwamnatin jiha ba ce mu komi ba Dan Allah ka kai kukan mu ga gwamnatin tarayya dan Allah ka taimaka mu don Allah mu samu abin ko magani mu samu iyalai mutane ga sunan kwankwance ga hili ga sanyi rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp sanusi amiru ya bayyana an an shirya tawaga ta musamman wata kunshi yan da sojoji da mobile da sauran dai wasu jami'an tsaro domin fatattaka waɗannan 'yan ta'adda da kuma a tabbatar da tsaro a wannan yanki a to kuma wannan wasu faruwar misalin ranar shekaran jiya a kememe abin da muke kyauta zaton ramo gaya ce al'amuwar wasu wasu yanki ta kai masu muna tsaron su dai ka san wurin babu ne kuma gashi ba hanya masu kyau a wurin gwamnatin jiha iskan ta ta ɗauka mataki kwakwara domin ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan yanki dole ba za mu faɗa wata matakin da ke ɗauka ba insha Allah muna tabbatar da jama'a cewa dan da ba jima ba za ka kasan abu bisa ga sabon matakin da dole jihar ɗauka. To sai dai na yi ta ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar ta Zamfara amma kuma hakan bai samu ba. jihar dai ta daɗe tana fama da waɗannan hare-haren na barayin shanu da kuma martani da 'yan sa kai suke kaiwa ga rugagen fulani lamarin da ke haifar da rasa rayuka da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria shugaban najeriya muhammadu buhari ya koka kan zaben kananan hukumomi a baya inda duk jam'iyyar da take mulki a jiya ita take lashe zaɓuɓɓukan to da kwaya ramin bata sake zani ba domin a jihar naija jihar jihohi wato jihar da take cikin jihohin farko da suka gudanar da irin zaben nan jam'iyyar apc mai mulkin jihar jam'iyyar shi shugaba muhammadu buhari ita ta lashe kusan dukkan inda aka yi takara a jihar nasiru adamu lekaya ya yi nazari kan batun zaben kananan hukumomi ga rahoto da ya haɗa mana Zaben ƙananan hukumi 774 kan zo jifa-jifa a wasu jihohin a Najeriya, inda sau da dama gwamnoni kan naɗa kantomomi a ƙananan hukumomi. Abun lura a nan in ma an yi nasarar gudanar da zaben yawanci jam'iyyar gwamna kan lashe duk kujerun har ma da kansuloli. Wannan na faruwa ne ko da mutane na kukan zalunci daga gwamnonin da can baya ake ganin magudi kawai kan sa wasu gwamnonin lashe zaɓe. Shugaba Buhari dai ya ce yana takaicin yadda za a ce jam'iyya ɗaya ta lashe duk kujeru, da ya ce wannan ɗabi'a ya dace a magance ta. Hukumar zaɓe ta ƙasa dai na kula da zaɓen ƙananan hukumomin Abuja ne guda shida cikin dukkan ƙananan hukumomin Najeriya. amma gefe guda ita ke ba da rajista ga hukumomin zaben jihohin don gudanar da zaben sai dai jihohin ba su fara amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ba wato card reader darakta hukumar zaben nick dazan ya ce sai an samu garan bawul kafin gyara ayyukan hukumomin zaben jihohin idan an karfafa su yadda aka karfafa ita hukumar zaɓe na tarayya tana iya samun ta kuma tana kashewa ba wanda ke zuwa ce ga abin da za ku yi ko kuma ga wanda za ku bashi ko tallafi da samu ya ci zaɓe to ina ganin za a sami ci gaba a wannan fanni. Idan aka samu wannan za a kai ga kaucewa irin wannan jin labari a ce jam'iyya da ta cinye duk kujeru ko kansila ba ta bara wasu ba. In an kauce ma irin wato a da ita hukumar zaɓe na jiha kamar 'yar an ta sai abin da gwamna ya ce to in an daina wannan to tabbas za su yi aikin su yadda ya kamata amma in aka ci gaba kamar yadda ake yi inda ma idan wani jami'i na wato hukumar zaɓe na jiha ya je ya wani sokaci a wani waje wanda ya bambanta da ra'ayin gwamnati a saukar da shi bayan da za a yi a ce za a ma mutane adalci. Me 'yan siyasa ke cewa ne Dr. Abdul Ahmad Ishaq shine kakakin jam'iyyar adawa ta SDP. gwamnoyin jihohi sun fi son su ɗora waɗanda suke kusa da su saboda na ɗaya suna samun kuɗi kan wannan na biyu suna abin da suka ga dama. To a jam'iyyance da kuma maganan demokaradiyya wannan abu bai dace ba kuma abin da muke kokari kowane gwamna da kuma su ananan hukumar hukumomi su sa gaba da Allah a yi abu cikin gaskiya kuma menene wannan gaskiyan mu ga inda za a yi amfani da kadiri da shi ma babban jami'in pdp ya arewa maso yamma faruk ahmed gusau ya ce kanwar ja ce a dukkan jam'iyyun ina magana dukkan gaba ɗaya ai gwamnonin ke ai kowace jiha abinda doka ta jiha ta bayan shi gwamna shi ke gwamnatin jiha ita ke za ta kula da zaben ƙananan hukumomi sai dai a irin wasu jihohi da na yanzu saboda kajirina ɗin da aka kawo kila ya ƙara tantancewa ba a ba da retiring form wanda za a cika cewa ga wanda ya samu kaza ga wanda can suke cika abunsu a can ainar tasu babu ciyaman din da an kawadi cewa ya samu kuri'a dubu kaza babu kansalan da an ce ya samu kuri'a dubu kaza ya kada wani dubu kaza illa dai kawai an ji an ba su certificate to kaga shi da muke ce ma naɗi ne ba zaɓe ba. Zaben ƙasa baki ɗaya ya samu raguwar sukar magudi ne biyo bayan amfani da na'urar tantancewa. Shin yaushe jihohi za su fara amfani da wannan tsara? Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. Nigeria. a gaida nasiru el hikaya jiya aka yi jana'izar hajiya fati ko tsohuwar da ta fice bara lokacin yakin neman zaɓe bayan da ta yi dakon fiye da awa tara a birnin kebbi domin ta baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari gudunmawar naira miliyan ɗaya bakin abin da ta tara saboda ta ce ta gamsu da cewa shi mutum ne mai gaskiya da kuma riƙon amana a cikin saƙon ta'aziyya da ya aike kan rasuwarta shugaba muhammadu buhari ya yaba da kyawawan halayyar hajiya fatiko ko mai inkiyar mai tallatara ta rasu tana da shekaru 95 a duniya shugaba buhari ya yi ta'aziya ga iyalai da yan uwar marigayi yana cewa su dangana kuma su kwanda sanin cewa ai ta ga zamani kuma har allah ya bata lokaci ta ga canjin da fatan ganin cewa an samu a zaɓe da aka yi a bara kuna tare da sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin yana tare da fasto Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwa da Allah ya masa wajen aikin bishara. Fasto Yahya barka mu da saduwa da kai a wannan shiri na bishara. Barka dai hajiya. To ko za ka bayyana mana cikakken sunanka da inda ka koyi wannan sana'a ta gurmi? Eh suna na Yahaya Lawan kuma na koyi wannan sana'a ta gurmi tun na ƙauye a can a garinmu a jihar Kano a wata ƙaramar hukuma da ake kira Rogo. A to a lokacin da kuke tashin nan akwai wani mai kada gurmi ne a ƙauyen ku da ya baka sha'awa ka koya daga gare shi ko kuma irin karambani ko zan ce na yara wannan kuma gaskiya ne kuma ya faru hakan ne ta wajen karambani na yara wadda muka taso tun muna ƙananan yara abin sai ya zama kamar sana'a kowa yana yin wannan ka ganshi da gurmi wannan ka ganshi da gurmi waɗansu sun iya waɗanda suka jimre sun iya ya zama musu sana'a sun kai ga cin abinci waɗanda suka sashin bishara kuma kamar ni yanzu na moritawa ubangiji Allah ya bani iko na jimre na sashi a cikin aikin bishara waɗansu kuma ba su iya sun jimre ba domin ba kowa ne za ka fara abu da shi ya ɗore ba to waɗanda suka ɗore suka jimre ya kai ga ya zama musu sana'a waɗansu sun shiga duniya da shi suna cin kuɗi da shi ni kuma Allah ya taimake ni cikin alherinsa na juya shi zuwa aikin bishara ya zama mun abin da nake takama da shi ta wajen aikin bishara ta shelar bisharar almasihu. To za ka iya cewa shekaru nawa ka shafe yanzu kana aikin bishara da wannan gurmi? na shafe ya kai shekara goma sha biyar a yanzu haka in ma bai fi ba ina aikin bishara da wannan gurmi da nake da shi yanzu. wato daga cikin waƙoƙin da kode ka rubuta ko ka ƙirƙiro ko ka rera da wannan gurmi ko za ka ɗan rera mana guda ɗaya. Insha Allahu zai iya yiwuwa haka hajiya da ikon Allah. To bismillah. Allah ya karimu, Allah tun jalalu, mai kyauta da tsari. In Allah in ya baka za ya kwace, in ya hana ka, wa za ya baka. to madalla so, so da dama mawaka da suka yi fice sukan rera waka ne domin bayyana abin da ke zuciyarsu waɗansu suna waka soyayya waɗansu su yi kashedi waɗansu su yi matashiya da dai sauransu to kai menene musamman kake mai da hankali kai a cikin kamar waƙoƙi da kake a gurmi da wannan abin da nake mai da hankali a kai dungurungun abin da na dogara a kai abin da na zauna a kai kenan aikin bishara gaba da baya bishara gida bishara daji bishara ina ka fito bishara ina za ka bishara mai kake cewa bishara me za ka ci bishara duk abin da na dogara akai shine bisharar almasihu dan Allah. Ya wato daga cikin waƙoƙin da ka rera misali wacce ce ka fi hmm. jin daɗin ta ko kuma bisa ga a ganinka jama'a suka fi jin daɗi a cikin duk waƙoƙin da ka rera a cikin shekaru goma nan da ka fara buga gurmi. A wanda nake jin daɗin su ko kuma wanda na ga kamar jama'a ma suna jin daɗin su wadda ta zama ka da nake kiranta da suna Allah Rabbana. To ko za ka rera mana Allah Rabbana? Eh za mu iya rera muku Allah Rabbana. To bismillah. Allah Rabbana Rabbana Allah Ubangiji na Rabbana Allah mai tare da rana Allah mai gumi da dariya, Allah mai maza da mata. Allah Ubangiji na, na Allah ka taimaka man, wahabu Allah ka taimaka ya Allah ka taimaka ya almasihu Allah ka taimaka ya aljabaru Allah ka taimaka ya al'aziz ka taimaka hamanu Allah ka taimaka man Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban hirar tamu da faso ya yanzu a madadin fasto haya lawai mai gurmi to madalla a gai da malamai sai kuma mako na gaban insha Allah za a ji mu da wani sabon shiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email wasikar mu ta farko ta fito ne daga hannun naziru abubakar sabu gusau yana cewa ya Allah ka kawo mana dawwammammiyar zaman lafiya a Siriya da Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ta gaba tana cewa hakika kubuto da mutane arba'in da biyar daga hannun 'yan ta'adda da sojojin Najeriya suka yi da na haɗin gwiwar kamaru abin a yaba musu ne. Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. ta gaba sakon baffa haruna bajo gane malamin makarantar jalingo primary school a shaka ya ce assalamu alaikum Sashen hausa na murya amurka muna jinjina ministan matasa solomon dalon bisa kalaman da ya yi na cewa mukamin minista ba zai hana shi yin gwagwarmaya ba ta ƙarshe kuma ta fito ne daga hannun lawal gidan ɗanma yana cewa haƙiƙa yanke hukuncin da ba sani ba sabo ne kadai zai kawo ƙarshen munafurcin da duk wani ardo yake yi a najeriya na belin barayin shanu a lokacin da barayin suka yi sata aka kai su wajen jami'an tsaro masu haro abin da ya sawa kenan cikin wasiƙu da kuka aiko a ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. ‘Yan ƙasar jamhuriyar tsakiyar Afirka suna kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasar da ake a zagaye na biyu tsakanin wasu tsoffin firayim ƙasar a wani yunƙuri na neman ma ƙasar zaman lafiya mai ɗorewa, wato bayan shekaru biyu da aka kwashe ana rikici. daga cikin 'yan takara akwai anisar georges delegal wanda ya lashe zaben a zagayen farko da aka yi a watan disamba inda ya samu kashi 24 na kuri'un da aka haɗa sai kuma faustin ashanch tuwadera wanda ya samu kashi 19 a zagayen na farko masu aikan ceto a taiwan sun ce sun kammala kwashe dukkanin mutanen da bala'in girgizar kasa ta rutsa da su a jiya asabar aka kammala kwakulo garwakin waɗanda wani bene mai hawa 17 ya rubuta a kansu a birnin tainan mai yawan mutane miliyan biyu jami'an kasar sun ci adadin mutanen da suka mutu ya kai 116 bayan da girgizar kasar mai karfin maki 6.4 ta afkawa garin wasu masu fafutuka a ƙasar syria sun ce dakarun turkiya sun yi lugudan wuta akan mayakan kurdawa da ke arewaci cikin kwanaki biyu a jere bayan wani gargadi da suka yi na cewa za su ɗauki mataki idan har suka fuskanci wata barazana daga kan iyakar ƙasar. kasar ƙungiyar nan mai sa ido a rikicin ƙasar mai suna syrian observatory for human rights ta ce hararen sun fi mai da hankali ne a yankin arewacin birnin aleppo inda suka kashe mayaka biyu wani asibiti a ƙasar australia ya ki amincewa ya mai da wata jaririya da iyayenta zuwa sansanin da aka warewa masu neman mafaka yayin da ɗaruruwan mutane suka yi da fifi a kofar asibitin suna nuna goyon bayan su ga likitocin da suka rike jaririyar mai suna asha an haifi asha ne a lokacin da iyayenta 'yan asalin ƙasar nepal suka isa ƙasar ta australia ta kuma samu haɗarin kuna da ruwan zafi bayan da aka haife ta lamarin da ya sa aka kai ta asibiti to madalla gaishe ka masu haro abin da sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can da asbahi da ikon allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri kamun na madadin mahmud lalo wadda ya gabatar da labarai da kuma kaleb a Gitacho wanda ya kula ɗakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Malam Al da ya rika masa a nan ne sahabu mamali zan ta yi sallama da ku ku zama lafiya.